daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauran mu a tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu sauran mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa hukumar zaben jihar nasarawa a najeriya ta ayyana jam'iyyar apc a matsayin wacce ta lashe zaɓukan ɗaukacin ƙananan hukumomin jihar baki ɗaya to ko ina babbar jam'iyyar adawa ta pdp a wannan lissafi so mun san cewa wanda ba zabe za yi ba za yi appointment sa mun muka ce ma jama'a mu duka kada mu zo mu bata lokacin mu kada kowa ya fita kada kowa ya kusurce su kuma haka aka yi za ku ji dalilin su na kauracewa zaben muna kuma tafi da shirin da rashin ta yi wanda Salihu Garba zai buga gabatar da kuma sharhin jaridun Najeriya da ma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana da kuma guzurin azumi albarkacin wannan wata na Ramadana Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim a yawa yanzu wanda zai karanto mana labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Jami'an Amurka da Koriya ta Arewa sun gana jiya Lahadi a tsibirin nan da aka cire jami'an soji domin su tattauna yiwuwar ganawa tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. bayan dakatar tattaunawar a ranar alhamis din nan ta gabata shugaba trump ce ba shakka ganawa za ta iya yiwuwa a ranar sha 12 ga watan gobe idan allah ya kai mu kamar yadda aka tsara a kasar singapore yana mai cewa ba shakka za mu yi nasara a yunkurin kwance ɗamarar makamin nukiliya a zirin koriya wanda haka wani babban abu ne ga kasar ta koriya ta arewa haka ma wannan wani babban abu ne ga koriya ta kudu da japan da duniya baki ɗaya da ma amurka kai har ma da china don haka mutane da dama na nan na iya bakin kokarin su ba shakka al'amura suna tafiya yadda ya kamata in ji trump sai dai abin da aka kasa ganewa shine yadda trump cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya sauya ra'ayinsa akan ya gana da kim kwana ɗaya bayan da ya jingina wannan batu a kasar kamaru mutanen yankin da ke magana da harshen ingilishi jiya lahadi sun binne yan uwansu har su talatin da aka kashe a ranar alhamis inda ta gabata a garin pinyin da ke arewa maso yammacin kasar. sai dai kawo yanzu gwamnati bata da wata sanarwa game da wannan lamarin ba amma mazauna garin sun ce sojojin gwamnati ne suka afka wani hotel suka ce wai akwai wasu mutanen da 'yan aware suke garkuwa da su a cikin hotel din mazauna garin suka ce sojojin sun harbe kusan duk wanda so gani a hotel din a wannan lokacin wakilin muryar amurka moye edwin kindezeka ya aiko da rahoton cewa daga cikin ɗaruruwan mutanen da suke kukan mutuwar 'yan uwansu har da wata baiwar allah ya shekaru hamsin da hudu da haihuwa mai suna angelica malu wadda ta gano gawar ɗanta ɗan shekaru 24 cikin waɗanda aka kashe ta ce bar san wani irin kaddara ne ya faɗa musu ba haka ake ta kashe ɗiyansu kamar kuda ta ce ta bar komai ga hannun allah wanda shi kaɗai ne zai yi musu sakayya tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki ta ce amma ita ta san ɗanta bai aikata laifin da ya kai na a kace shi ba yana matashinsa rikici dai ya barke ne a kamaru yankin da ake magana da harshen turanci da ke arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammaci a cikin shekarar 2016 lokacin da malamai da lauyoyi a yankin suka gudanar da zanga-zanga na abin da suka kira wariyar da danniya da suka ce ana yi musu su wato masu magana da hansun faransanci wannan ne fa haifar da kiraye-kirayen ballewa daga kasar wannan yunkurin ya sa a cikin watan nuwamba shekarar 2017 shugaba paul biya ya kaddamar da yaƙi akan waɗannan mutane yana masu neman su balle inda ya kira su 'yan ta'adda wata babbar tawagar ƙasar afghanistan ta fara ziyara aikin kwana guda daga jiya lahadi a makwabciyar ta pakistan domin su tattauna wasu muhimman batutuwa musamman akan batutuwan da ke nasaba da bakin iyaka da tsaro a yankin kasashen babban jami'in tsaro mai baiwa shugaban kasar shawara a harkokin tsaro hani atmar shine jagoranci tawagar kasar a cikin tawagar ko hadda ministan harkokin cikin gida shugaban sojan kasar da kuma shugaban hukumar tattara bayanan sirri jim kaɗan da baƙin na pakistan suka sauka a babban birnin kasar islamabad nan take suka fara tattaunawa da mai baiwa shugaban kasa shawara a harkokin tsaro nasir janjuwa sanarwar da ta fito daga ofishin janjuwa na cewa duka kasashen biyu sun amince su haɗa hannu domin aiki tare a kan harkokin tsaro har ila yau tawagar ta afghanistan ta gana da babban hafsan sojan ƙasar a farkon wannan watan ne dai kasashen biyu suka samar da wani sabon tsarin da suka kira tsarin afghanistan pakistan da zai samar da sabon tsarin zaman lafiya da haɗin kai wanda zai kakkaɓe ta'addanci ya kuma samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban mutanen waɗannan kasashen biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar congo ta ba da tabbacin mutuwar wani mutum guda wanda ta ce cutar ebola ce ta kashe shi wannan ya kawo adadin mutanen da aka, tabbatar sun mutu sakamakon wannan cutar zuwa goma sha biyu wannan mutuwar da ta faru ne a ƙauyen iboko da ke arewa maso yammacin gunduma ikutiwa ma'aikatar kiwon lafiya ta ce hawa kuma akwai wasu mutane hudu da ake zaton suna dauke da wannan cutar a gundumar ladan ibrahim a yawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jihar Nasarawa da ke tsakiyar arewacin Najeriya hukumar zaben jihar ta ayyana jam'iyya mai mulki ta APC a matsayin wacce ta lashe daukacin zaben ƙananan hukumomin jihar goma sha uku da aka yi. Daga birnin lafiya ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Nasarawa Henry Omako da yake bayyana sakamakon zaɓen ya ce jam'iyyar ta APC ta kuma lashe dukkan kujeru 147 na kansilolin ƙananan hukumomin jihar. I hereby declare that all Progressive Congress APC won in all the 147 electoral wards in the state. ya ce bisa ikon da dokar zaɓe ta jihar nasarawa ta bani ina bayyana cewa jam'iyyar apc ta yi nasara a dukkanin unguwannin zaɓe 147 a jihar ta nasarawa shugaban hukumar zaben ya kuma ƙara da cewa duk goyon bayan da muke bukata a wurin gwamnatin jihar nasara mun samu so duk abin da ya kamata mu yi mu tabbatar da cewa kayukan zabe sun tafi wurin da ya dace a cikin lokaci mu yi wayannan abubuwan duka pdp sun nuna mana da cewa su ba su yi cikakken shiri ba to kaga mu mun bi dokan da yana kasa na electoral law shine kuma mun aikin zabe harkan siyasa kowa yana da ra'ayinsa so mu mun iyan kokari mu kuma mun tabbatar da cewa ya kamata a yi adalci jami'u 21 ne dai suka shiga zaben yayin da jam'iyyar adawa ta pdp ta kaurace wa zaben Shugaban jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa Francis Orogu ya ce ba su shiga zaben ba saboda suna hangen ba za a yi musu adalci ba. Na ɗaya wanda aka appoint nasu su zama wakilin zaben ya APC ne. Na biyu kuma an je ana canja doka a lokaci da sun san cewa ana bukata wannan dokan saboda yi gaskiya an canja ta cewa sai abu da aka fada a hekwata shi mana na sai ya fada duk abu da aka yi award ba a mai kamar da ya saba yi a Nasarawa State kuma so mun san cewa wannan ba zabe za a yi ba za a yi appointment ne. Sa mu muka ce ma jama'a mu duka kada mu zo mu bata lokacinmu kada kowa ya fita kada kowa ya kusurce su kuma haka yi. a bangare guda kuwa sakataren jam'iyyar apc a jihar ta nasarawa alhaji aliyu bello ya ce an samu nasarar gudanar da zaben ne saboda ba su da hamayya a ciki da wajen jam'iyyar su a mu a wurin mu ba mu da wani damuwa kowa ya san cewa jihar nasarawa tun 2011 daga cpc an koma eh, apc so ba a mayya ne gaba ɗaya a state ɗin muna da 'yan takara sun kai goma sha bakwai amma mun yi zaɓe na congresses mun kare lafiya kar a manta mun yi primaries na wannan zaɓe da aka yi yau wannan ya nuna cewa gidanmu a ɗinke take. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce wannan shi ne karo na biyu da gwamnatinsa ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi. Buri da muke da shi ya cika burin nan ko shi ne burin na mu tabbatar da cewa jijiyoyin dimokuraɗiyya ba ta tsaya kawai a tarayya ba ce ko kuma a jihohi kaɗai. jijiyoyin demokradiyyar nan su zamanto sun shiga sun mamaye ƙasa sun kama ƙasa sun rike ƙasa Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Amma gaida Zainab albarkacin watan Ramadana kuma da muke ciki ga wannan saƙon. a sunana muhammad musa ana min inkiya da mai takobi eto eh alhamdulillahi a zaman lafiya a nan a ƙasanmu ta najeriya ba ma a ƙasanmu a duk inda musulmi suke su zama masu neman su zauna lafiya da junansu domin mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita fitina bacci take kuma allah ya la'anci duk wanda zai tada ita kuma mu sani duk abin da zaman lafiya bai baka ba rahin zaman lafiya ba zai baka ba a matsayinmu wanda muka tashi da tarbiyya mai kyau mun san tun muna yara idan mutum ya tashi zai yi wani abu wanda zai tada hankali na faɗa manya za su jawo ka su nuna maka kai kai bari bari kar kai haka bai dace ba so kaga a nan mun tashi da tarbiyya ta sanin cewa wato tashin hankali ba alkhairi ba ne zaman lafiya shi ne ya fi zama alkhairi don haka a nan ina amfani da wannan dama da na samu a wannan gidan rediyo naku mai albarka ina kiran 'yan uwanmu musulmi a duk inda suke duk inda suka tsinci kansu su zama masu son a zauna lafiya su zama masu son a kara mutuncin juna kada ka zama wanda da ka zo ka tara ana rigima an ce ai da wani ake rigima da ka zo ka sa duka a'a ka tsaya ka shaurara ka ji menene abin da ya hada sai ka zama abin da alkur'ani ya datar da kai wa sulhul khair ma'ana ka zama mai sulhu domin yi sulhu alkhairi ne tsakanin juna da juna so wannan shine kirana ga 'yan uwanmu musulmi allah ya sa da muka fara wannan wa azumi na wata ramadana allah ya sa mu gama shi lafiya albarka da take cikinsa allah ya sada mu da ita ta sai mu ce amin yanzu karfe ukun dare ne da minti 11 a nan washington dc bari mu shakata da wannan waka da ke kan na'ura madalla yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar araha, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba. Barka da azumi, Allah ya sa albarka, Allah kuma ya sa a kammala lafiya. kwana-kwanan nan najeriya da china suka yi shirin musayar kudadensu domin 'yan kasuwansu kowannensu zai samar da kwatankwacin dalar amurka biliyan biyu da miliyan biyar a kudadensu irin wannan shirin ba a saba ganin sa ba saboda haka domin fahimtar wannan musayar kudin tsakanin najeriya da china shirin ya gayyato malam shau aliyu masanin tattalin arziki da ke abuja ya yi mana bayani ga yadda firar tamu ta kasance alan ishau barka da warhaka wala salu barka da waka da wannan lokaci <laughs> madalla eh, to abinda nake son samu tattauna yau akwai wannan shiri da najeriya da kasar china suka yi na musayar kuɗin kasashensu. dala kwatankwacin dalar Amurka biliyan biyu da rabi. Ko za ka yi ma masu mu bayani menene ma'anar wannan? a yi mana su dalla-dalla me ma'anar wannan eh, canza kuɗi ga naira ga yuan kuɗin china? To, na farko ka yi maganan kuɗaɗe guda uku a lokaci ɗaya kayi yi maganan naira ka maganan dola ka yi maganan kudin yuan ko kuma renminbi eh. waɗannan kuɗaɗe kudade ne da ƙasashe duniya suka amince da su da dokokin kuɗi na duniya kuma ya amince da waɗannan kuɗaɗe kuma dukkan waɗannan kuɗaɗe guda uku suna da tarihi irin nasu kuma suna da tasirinsu na kasuwanci sannan suna da mahimmancin da suke bayar ma tattalin arzikin kasashensu da kuma duniya gaba ɗaya ita dala mm-hmm. ta amurka wacce ita ce uwa uba mm-hmm. kuɗi ne wanda aka ƙirƙiro shi tun wurin alif bakwai da tamanin ita kuma wannan naira kuɗin najeriya kuɗin da aka ƙirƙiro shi bayan mun yi amfani da kuɗaɗen ingila mun samu yankin kai kudaden muka kirkiro aka kirkiro su a wurin alif ɗari tara da saba'in da uku wato naira da kwabo eh. sai kuma shi ita kudin china yuan wato tun alif dari tara da kusan arba'in da tara kasan mhm. ta amince da wannan kudi na renminbi eh. to kudade an samar da su ne domin su yi kasuwanci domin kudade sun haye makofin kasuwanci ne da aka yi kasa da kasa to wannan haye makofin kasuwanci. da tsarin da ake amfani da shi ana amfani da zinare ne a matsayin ma'aunin kudin kasa da kasa eh, wanda turanci ake ce masa gold standard mm-hmm. to bayan wannan gold standard sai ya kasance dala ta ɗauke wannan nauyi na gold standard sai kasashen duniya suka koma suna amfani da dala eh. kudaden dala to yanzu tattalin arzikin china ya taso gadan-gadan ya yi ƙarfi a duniya saboda fadin kasuwancinta mm-hmm. da kuma suka da ta baiwa kasashen duniya a cikin hadda amurka din to wannan yasa people's eh, republic of china wannan kudi nasu ƙasar nigeria kasuwancinta ya karkata ne zuwa ƙasar china a yanzu haka mhm. musamman abubuwan da suka shafi harkokin noman mu da injinan mu da abubuwan da muke sarrafawa da har da man fetur da refinery dinmu da wasu abubuwa ma na kasuwanci na ƙananan mm, mm, hasuwayoyin nan da sauransu sai kasance eh. duk in za a yi kasuwancin nan sai an buƙaci dala to dalar amurka din nan eh, idan za a yi kasuwanci da kasar uhuh. china sai an buƙaci dala eh, a da can ko kasashen duniya ne gaba ɗaya eh madalla yawa ai kasan eh, duk duniya ne ya kasance ai mun yi bayanin cewa ai da ana auna kuɗin ne da zinare eh, sai kasance dala ta fi tasiri eh, tun bayan yakin duniya aka koma kan dala sai aka koma kan dala to yanzu tattalin arzikin china da ya faɗi ya karfi. kuma ana tunanin wannan kuɗi ya zama shi ma kuɗaɗen da wato ya karfin da ƙasashen duniya za su fara ije kuɗaɗensu da wannan yuwan ɗin kamar kuɗaɗen ajiya na duniya wanda ake ce musu currency reserve mhm. kamar yadda ƙasar Najeriya za ta ije kusan dala biliyan arba'in da bakwai zuwa biliyan arba'in da takwas a cikin dala mhm. kaga wannan kuɗi na ajiya ne wanda kuma su suke samar da abubuwan da ake kasuwanci to amma babban bankin ƙasa na eh. Najeriya eh. wanda yake taimakon 'yan kasuwa hmm. da mutanen ƙasan ko dai wajen kasuwanci ko kuma neman wasu abubuwa da suka shafi riba na ƙasashe in sun zuba a cikin tattalin arzikin ƙasan. Eh. To sai ya zamana tun dubu biyu da sha hudu babban bankin ƙasan yake ta ƙoƙari ya samu yarjejeniya da ƙasan China saboda bukatuwan dala yana da yawan gaske a cikin tattalin arzikin ƙasan kuma wannan bukatuwa ya sa dala oh, oh, idan na fahimce ka babban bankin najeriya ne ya nemi wannan amfani da eh, kudin china ba ita china din eh, kanta ba ba eh, ita babban bankin najeriya ne saboda misali mutanen da ke bukatan dala domin su tafi china su siyo kayayyaki hmm. bukatuwan ya yi ma babban banki yawan gaske kuma yawan ya sa kafafen da shi babban banki ke samar da kudaden nan ko dai ta wajen masu yan biririkin ko ta bankunan kasuwanci na mm-hmm. cikin kasan ko eh. kuma kai tsaye ta babban bankin kasan ya zama na kudaden dalan tana ta tashi sosai saboda bukatuwar da ake mata mm-hmm. kuma kasuwanci da ke tsakanin china da nigeria kasuwanci ne wanda ita china wato yana da gibi mai girman gaske saboda irin kasuwanci da kuma irin bukatuwan kasan da irin abubuwan da ake kawo mu kasan to sai aka nemi sauƙi domin a samar da wani yanayi da za a cire dala a tsakiyar kasuwanci tsakanin china da nigeria ma'ana in 'yan kasuwan nigeria za su yi kasuwanci a china to mhm. za su tafi kai tsaye ne zuwa babban bankin nigeria ya hada su da babban bankin kasar china eh. idan sun tafi can sai su karbi kudaden china sai su yi kasuwancinsu da su haka kuma 'yan kasuwan china bare mun samu fahimta nan wato abin da ke cewa idan 'yan najeriya za su je kasuwanci a china za su sayo kaya daga china sai su je babban bankin najeriya babban bankin najeriya me zai ba su eh to babban bankin najeriya zai hada su ne madadin ada zai samar musu da dala eh To a yanzu babban bankin yana da da kudaden yuan eh, na kasar China. Sai hada su da wani banki a China. sai da babban bankin china wanda eh. za su je su yi kasuwancin su a eh. auna naira a matsayin kuɗi cewa misali kamar sai a ce to duk yuwan ɗaya yana matsayin naira talatin to in za ka je kai kasuwancin naira miliyan talatin za ka eh. samar da naira miliyan talatin ɗinka sai a baka yuwan ɗinka a matsayin kuɗin china a ina za a baka yuwan ɗin a cikin najeriya ko sai ka je china a'a sai ka je china ba za ai bukatuwan da kake da su ai ba a nan cikin kasan ba ne yawa na fahimta wato idan dan najeriya zai sayi kayan china zai mika naira ɗin shi wa babban bankin najeriya haka yake sannan sai a bashi kamar sai a bashi sunan banki ko takarda ko menene sai ya je ta china sai je ta china in ya je can kuma sai a bashi kuɗin china ɗin sai a ba shi kuɗin China ɗin. Eh to yaya ita oh. eh, Najeriya za ta biya China kuɗin da dan dan Najeriya zai amfani da shi a can China ɗin. Eh to ai ka san an yarjejeniya duk kasashen sun samar da kuɗaɗen da ake bukata shine misali an ai ai kuɗin yana da geji misali a kashin farko an samar da dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar to eh. wannan kuɗaɗe ƙasar China da Najeriya ita ta samar da kudadenta misali idan ka ɗauki dala biliyan biyu mhm. dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar a kudin China za ka samu kusan dala biliyan dala biliyan goma sha shida wanda kasar China ta samar da waɗannan kudade a cikin kudin yuan wanda ita Najeriya kuma ta samar da wannan dala biliyan ɗari biyu dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar ita kuma ta samar da shi a kuɗaɗen naira. A kuɗaɗen naira. Kasuwancin da za a yi. Yawa. Eh, to to to eh, to malam Shau wato. Ita Najeriya ta samar da kwatankwacin dalar Amurka biliyan biyu da rabi a naira. A naira. Ta ta ba China. Eh eh eh ta samar da su ma 'yan kasuwanta ba ba za ta ba ba ta samar da kudaden domin 'yan kasuwa in suna bukata karfi kasuwancin da ya wuce wannan gejin a kashin farko. 'Yan China idan za su zo Najeriya sai a ba su naira daga China? Koya? A'a, su ma ba naira za a basu ba kuma daga can abin da suka shiryoyi a cikin Najeriya za su daga babban bankin kasan za eh. su zo babban bankin Najeriya kuma su tafi sauran bankunan da suke hudda da su su kuma a samun musu a kudin yuwan da suka samar ma a can ma'ajiyarsu wadda take can tare da kasar China su kuma sun zo nan za su ɗauki naira ne madadin su nemi dala su ma su su auna tattalin arzikin kasan ayi wanda yana musu wahala mu ma in mun je can yana mana wahala to shi sai aka cire dala a tsakiya domin a samar da yanayi wanda wannan kuɗi zai shiga wannan ƙasa wannan kuɗin ƙasa ya shiga wannan ƙasa kuma kowa samu abu. jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin bakon namu malam shau aliyu da solomon abu da Jobahiro Derune waɗanda suka shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke muku fatan alheri a sha lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridun ne da jaridar daily trust jarida kuma da turaito cewa wasu a 'yan jam'iyyar apc da suka shiga jam'iyyar gabanin zaben shekara ta 2015 da ake kira new pdp za su gana a yau dinnan da mataimakin shugaban kasa yami oshibanjo kana daga bisani su gana da shugaban kasa muhammadu buhari jaridar ta ruwaito tsohon shugaban jam'iyyar pdp kuma dan wannan jam'iyya ta apc a yanzu alhaji abubakar baraje na cewa 'ya'yan jam'iyyar sun gana da shugabannin jam'iyyar ta apc a makon da ya gabata da kokarin da ake na kawo ƙarshen barakar da ke neman kunno kai a jam'iyyar apc mai mulki 'yan makaranta miliyan takwas da dubu biyu ne ake ciyarwa in ji shugaban kasa muhammadu buhari wannan dai yana ɗaya daga cikin labaran jaridar the nation jaridar ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari a sakonsa ga ranar yara yana cewa gwamnatinsa na ciyar da 'yan makaranta miliyan takwas da dubu ɗari biyu a jihohi 24 na tarayyar najeriya inda ake ba su abincin tara kyauta wannan kuwa na faruwa ne a makarantu 45,000 da ke sassa daban-daban shugaban kasar ya yi kira ga jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin tsaron da sa ido na ganin cewa an samu nasara wajen kawo ƙarshen barazanar da ƙananan yara ke fuskanta a hannun waɗanda ke neman musguna musu sai kuma jaridar disje jaridar kuma da turaito cewa yanzu haka gwamnan jihar bauchi muhammad abubakar ya fara tattauna da masu ruwa da tsakiya harkokin siyasa domin zaɓo wanda zai maye gurbin alhaji nuhu gidado a matsayin mataimakin gwamna a jihar shi dai alhaji nuhu gidado ya yi murabus ne daga kan mukamin mataimakin gwamnan jihar ta bauchi kuma jaridar ta bayyana cewa ana sa ran za a ɗauko sabon mataimakin gwamnan ne daga arewa arewacin jihar inda tsohon mataimakin gwamnan ya fito ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan baban ya jibirin murai amurka daga lagos yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa na BOE mai magana Muhammadu Mai Haraji Sabkutu State Shagar Local Government Planet ta Allah muna kira gare ka tsohon gonar jihar Sokoto Alhaji Talhatu Baharawa kai dauka taimake mu ga tsaya mu takarar shugabancin kasar Najeriya saboda mun gano cewa da yanzu muna ganin kai sai zaka iya yadda da Najeriya ga daidai saboda kai gonar Sokoto mun gani kuma da kai kana adalci baka da wasa ga aikinka saboda haka muna son ka koma tsaya ka muna takarar shugabancin kasa don Allah ya baka sa'a ka ci Najeriya ta zauna lahiya lau haza wa salamu mai sauraren ku Muhammad mai haraji Sokoto State suna na Dalam Joja Kadara jihar Niger Najeriya ina kira ga 'yan jaridu Najeriya a halin gaskiya matakan da suka ɗauka suna gaya ma duniya ga halin da ake ciki shine mafitan talakawa hanyoyin da suke bi zuwa kaduna zuwa kuntuwa zuwa kafuna saboda an shiga wani hali dala yan jaridu kada su fasa su rika gaya ma talakawa halin da ake ciki saboda talaka ya samu mafita yanzu kuma ga labarai a takaice da na koriya ta arewa sun gana jiya lahadi a tsibirin nan da aka cire jami'an soji domin su tattauna yiwuwar ganawa tsakanin shugaba donald trump da takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong-un bayan dakatar da tattaunawar a ranar alhamis nan da ta gabata shugaba trump ya ce ba shakka ganawar za ta yiwu a ranar 12 ga watan gobe kamar yadda aka tsara to wadalla masu haro da aka kawo karshen shirin bari mu amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziya ga alhaji lukman abbas da sauran iyalan gidan baba abbas kuma su game da rasuwar yar uwarsu hajiya hassana abbas wacce allah ya wa rasuwa a jiya lahadi a birnin kumasi a ke kenan da fatan allah ya ji kanta mata rahama yanzu madadin shiladen ibrahim ayawa da solomon abu da hada mana shirin sai injiniyanmu john ellison mahmud dalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc